وقال مالك رحمه الله في إمام صحى في أول ركعة من صلاته لمن يركنا أفرق ركعة نقلت هو ذلك إتكم ونا ركنا تاشي بعد السلام بعدين وتفعل وكذا يجي na'am eh ne eh, wa zakara ko akwai tsarin zakara a eh, kuma eh a tsarin ainihin kawai tsarin ina kan ai kafin da ba sunna ce da zuci amma dai wannan yadda kusan kuma ma'anan ta fi eh, imamin saha fi awwali raka'a ana fili yake min sabatihi wa sahu hu zalika kuma wannan rafkana na yi a farkon sallan nan ba da salami ba addini ثم دخل معه رجل ya raka da ke sai wani mutum ya biyu zo daga baya shiga في الركعة الثانية كان بعد الشيء آخر الصنبع أو الثالثة ركعة أو الرابعة كو أنهي ركعته أما دي أين إبو كايشي بعد ركعة ولما سلم الإمام قال من يسلمي سجد الإمام لتحويه أي لمن زي سجد أبو دا وانت ركن وناشي annahu ya komo shi anan mamu kenan sai ya tashi fa salli ma baqiya alaihi mimma ko bihi bihi al-imam daga abun da liman ya ke masa da shi Daga zai tashi ya ko wannan raka go shi kuma liman fa zai yi sujada sa go kullu ya riga ya sallame nan shi wanda ya zo zai tashi take bayan sallaman liman zai miƙe kawo raka a da rage in sha'a in ya ga dama a hina sallama imamu kenan in ya ga dama ya tashi lokacin da liman ya sallame habbala an ya faru ga min sujudi sahwi wa in sha'a in tazarahu la yasjudu ma'ahu in ya ga dama ya jira shi ba zai jira tare da shi shi da wannan sabo kawo sannan in ya ga dama liman ya ce assalamu alaikum zai tafi sujada sai ka zauna kana kallon shi ya sujada sai ya gama ya yi ta sa ya gama ya sallame masa sannan mutum ya tashi kawo wata raka'a shi ma iya wannan sujada dan hana in kuma yadda muke yi da zarar ya tafi sujada mutum shi ma zai tashi kawo raka'a ko in ya gama sai iya sujada sa hakuwa ne shi ka ahoyi in ya ga dama liman na imi imike ya kawo abu da ke kansa ya ci kasa sallarsa ya sujadarsa in ko ya ga dama ya zauna ya jira liman ya yi sujadarsa ya gama alabarci daga nan shi kuma ya mike daga bara wa haza kaulu malik wannan ne maganan malik mahullo na'am a wannan magana ga baki da ai bayani ne bayani da aka go guda ɗaya ne da kwasai da kai shi karshe ya ce to wannan shi ne ma'anan maganan maliku eh kana ibn qasim ga dan qasim a wa ahabbu ilayya an yaquma ni a cikin maganganun nan na malik guda biyu in mutum ya ga dama ya tashi in ya ga dama ya jira wanda na fi so daga cikin su an yaquma ashe yasa wannan yake zuwa mana da wuri لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم لمن صلاته لو لوكة يسلم ولو أحدث الإمام أنبر مدن مامو إن لمن زي حدث بعد الصلاة باين صلى أخو كم آه، أخو عنه أني صلى فتاي صلى دعيدين bai yi ba abincin ba kenan ya gama sallah sassaf me ya rage ba di iya sallah ne to sallah sa ta yi yanzu abin da rage sujada sa ba za a sake sallah ba sun masajada hada litahawihi sai yi sujada da rafkarwarsa kasan da dole zai je alwala kada kamar da gabata idan faraga min ma sabaqahu bihi al-imamu Eh, ah, shi mai biyu tun da yanayin kaza mai biyu ne shi can mai biyu abu ya shafa ya yi sujjada ta sallah ya gama ya yi tahiya ya sallah ne ko sai alalansa ta warware ki da kitinsa can da shi da kablinsa da sujjadarsa mutum zai tashi ya kawo raka ko daga nan ya kawo raka sannan ya sujjadarsa kaga babu ruwan shi sallar sunna zai sallah asali ya sallar da ake nema ta yi yanzu da ke ce tsakanin su su gida su walau a hadafar imamu ba a da salati a jaza afu anhu sallan ba sun ma sajada ha ba mai dinna sai ya sajada su da su hawiki idza faraga mimma tabaqahu bihi al-imamu in ya gama abun da liman ya riga shi da shi tunda ya samu sallar imma a raka'a ta ko a ta uku ko a ta ba wala yasjudu li tahwihi hatta ya yaqdiya ba zai yi sujadan rabban wal liman ba ya karkare allazi baqiya alaihi min salatihi na'am eh ayyo alwala dole ya alwala eh da eh, zai yi badinsa kaga daga nan masu tun da ya riga ya gama ya sallar ko zai yi badinsa an ga ku jira shi ba sai sun jira shi ba a dawo ba ba ko zai yi badin shi tun an riga an gama sallar kuma sannan kamar misalin an ce ana iban karwa amma wannan sallar an gama ta babu iban karwa cikin ta sai su jira kawai ba ni tashi ka alwala shi ta warware zai yi wa alwala eh, eh za ku yi sai dai in kun ga haka ba ku san mai dalili ba ku da ganin ya gama sallah ya tashi ai san za ku magana akwai magana zai ku tabbaci ya aka yi ne sai sai ba ne kuwa shi ma kansa ne ma ya zai ku yi ba adin ku da zo na riga na fashe ku na na fara ne ku yi ba adin ku wannan abin da zai auku yanzu za a yi rikici eh eh, eh. eh kuma tun da in ba san wancan ba dai ba eh amma kila ai galiban yana kusa yana kallon su ne suka rakkanan su da ganin dai sun zo sun yi ba'adi sai yin ba'adi liman ya sa ko wani abu a ciki tun da an sallah ne za ka ga sai ya ga an zo an sake ba'adi shi ma kawai dole ya sa ko ba'adi a kai bai zai ba'adi shi eh ana iya jira shi in an jira shi zai ya wuce a ƙarasa a cimma ma a falalar lalle wannan magana yanzu ta auku rikici za su yi ne eh ta kai ce eh ai da zuwa kai ce ta koyi ba ai shi kenan an gama an san shi akwai magana da ya sa ku yi ba ku ku yi ba dai tun da kun san muna tafiya da zabi na yi kari a san ko ya san da zabi sai ku yi ba ku shi kenan shi a zaba shi ma sai ba dai fata tun da ita ana yin ta walau ba da ani walau ba da shahara to sai kuma ina son riga son fanta ai kawai ku yi ba ku shi wannan in ya gama shi ma ya sa ba dai ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك kuma bai halatta gare shi ya bar sujadar nan guda biyu bayan nan ma'ana ya ɗauka shi ai liman neman ta a can a san liman abu ya same shi shi ko ta afirka falla ya zo da ita ce cikakkiya da ka ce mai idan liman ya yi rafkanuwa an ta haɗa hammamu amma in mamu ne kaɗai rakonuwa idan idan mamu ya rakonuwa liman ya ɗauke amma liman in ya rakonuwa ta shafi mamu sai kaga da ita ce rakwata masa ya rakwata ta kakka babu kuskuren da wanda liman ya yi amma tun da ne ta ya ɗaukwata dole shi masu ya yi hmm. eh in dai ba farilla ba eh kowane eh a mun masa buke ne lokacin da aka sake shi a gaba liman tare da shi amma a cikin liman kana cikin sallah kawai sai ka dago ka ga sai ka ga a shi ba dago ba a yi ba za a koma ba liman ya dauke وقد وجبت عليه liman sun لمن ba a كفر in إن imamu الإمام إنما صحى wa kalfahu duk ɗaya ne innama kana imamu shin limamin nan ya kasu innama faha wa huwa kalfahu ya rab kana liman ɗin a lokacin mamunan na bayan shi ko ko baya bayan shi aw hal imamu qabla an yadkhula hadha fi salatihi ko ko liman yayi rafkanwa kafin wannan mamun ya shiga ga wanda zo a raka ta biyu kuma an abu ya faru a raka ta farko ai kaga mamu bai tada raka nan ba yan shi kane daga baya da annahu hina da kala fi salati imami lokacin da ya shiga sallar liman takadda wajaba alaihi ma wajaba imami duk abin da ya samu liman ya faru fa in kana sahu imami qabla salamin amma liman irin kana su kabli ne wa kada bakiya ala haza raka'a kuma raka'a ta rage akan wannan min salatihi mamun kenan shi liman abun da ya same yake abun da za a yi masa sajada kabli ne shi kuma wannan ya zo ya bi liman daga baya fa innahu idza sajada al-imamu li sahwihi qabla salami hal liman sajada kafin salami السجادة معه ثم كان ربك يتسلم دا ماتين علمه أو علمه من لك أما صنع الحكم فيك أمه زاء السجادة تعالد لمن قبل أما هو يؤخر البعث فإذا سلم الإمام قام فقضى إذن لي من يسلم يتفاشي بيا ما بقي عليه من صلاته وسلم هذا تند سجادة يا رجاء يجد الإمام walaisa alaihi an yu'ida sajada ta iya sahawi bai wa da halatta gare shi ya sake sujada can tun da ya riga ita Allah ta yi sajada da ma al imami qabla salamihi wa huwa ya ce in ya gama suka ta salla zai kawo ni kuma sabon badi badi ya riga ya yi ta sai kamli kai wala ba da salamihi haka bayan sallar ya zai وقد أجزأت عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام سجدوا جنسا قدابي دعيتها لما سن ودا تدشي سمودي خاتش الله يني كما يتودا نيتا انك قال سركي سركي انا من يا ودا ترأسوا النصر